gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Assalamu alaikum masu saurare shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio za a kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa. Muhammad Hafiz Baballe. Tare da ni Amina Buhari auna. A duk ranar Talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi inda ma yau 21 ga watan Mayu na shekarar 2019 za mu kammala maganar da muka faru a satin da ya gabata na jami'o'i masu zaman kansu. Ko me yasa malaman ke komawa jami'o'i masu zaman kansu? watan kaga a can inda a jami'a su ta ainihi ba su da lokacin da suke ba da karatun wanda ya kamata kamar da domin sauraba kafa sannan za su zo nan wajen kwadugo kuma shi ma su yi ne sama-sama to wannan shi a bala'in. To Hafiz a makon da ya gabata ne muka faro da wannan maudu'in amma lokaci bai ba mu dama mun kammala hirar Hassan da Farfesa Bada ba. Domin mun so mu ba jama'a dama su yi wa jami'in NUC tambaya kai tsaye. Don haka ne yau za mu je karashin wannan hirar da ma hirana da shugaban wata jami'a mai zaman kanta. amma yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na abuta wato facebook a makon da ya gabata inda muka ce menene ra'ayinku dangane da wayatar jami'o'i masu zaman kansu a najeriya ga kuma yadda kuka amsa mana ana cewa ilimi a najeriya akwai matsaloli masu tattare da yawa <laughs> masu saurare sai ku mana afuwa. <laughs> To amsar mu dai ta farko a yau ta fito daga ɗalibi a jami'ar Maiduguri sunan shi Baba Gana Alhaji Nuciya Wacakal sa na faɗi sunan ka daidai. Shi kuma ya ce VOA Hausa ai yanzu jami'o'i masu zaman kansu ai su ne ɗalibai su ne ɗalibi yake yake da tabbacin gama makaranta a kan lokaci amma jami'o'in gwamnati sai ka kwashe tsawon shekaru baka kammala ba kullum ana cikin yajin aiki Allah shi kyauta shi kuma Aminu Adamu Malamadori ya ce salam yau da gobe ikon Allah to ni dai a gani na hakan koma baya ne domin zai sa al'umma su raja'a a kansu domin na gwamnati ba su da inganci kuma gwamnati ma ta daina kokarin inganta nata ku tashi lafiya malaman zauren yau da gobe. To sai kuma amsa na gaba daga wurin Shehu Adamu Rijau. Shi kuma ya ce jami'o'in gwamnati suna da sauki sai dai akwai wahalar samun admission. Su kuma masu zaman kansu suna da tsada sai dai kuma idan kana da kuɗi za ka samu admission saboda haka kowanne a cikinsu da matsayinsa. To shi kuma Muhammad Bako da Magaram ya ce, e ta wata fuskar hakan ci gaba ne ta wata fuskar kuma hakan ba ci gaba ba ne fatanmu dai shine malamai su ba da sahihin ilimi. Mm. To Hafiz ga kuma wani ansa na haɗin gwiwa daga Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi da Abubakar Salisu Gozaki tare da kadura Diga ga Allah sana faɗi sunanka daidai. <laughs> su kuma suka ce to a gaskiya dai sam hakan ba zai wani haifar mana da ci gaban da muke bukata ba to ita kuma amina kin ga fatima abubakar ayuba mahangi ta ce yau da gobe hakan yana nuna ana samun ci gaba a fannin ilimin kasar mu najeriya To amsar Adamu Muhammad mai nasara nasarawa kuma na cewa hakan abu ne mai kyau matuka domin kuwa jami'o'in gwamnati na fama da yawaitar yaje-yajen aiki ku tashi lafiya to da alama da yajin aiki nan dai babban kalubale ne yana damun ɗalibai sosai da sosai to Allah da ya kyauta to shi kuma Abdulrahman Sani Kuriga ya ce harkar ilimi ne zai ƙara taɓarɓarewa To, Ilyasu Ibrahim daga jihar Kaduna tare da Suleiman Adamu Tandari Potiskum kuma suka ce, hakika yawatar jami'o'i a Najeriya masu zaman kansu wani ci gaba ne a wani bangaren shi kuma ra'ayin shi kenan. Mm, to, shi kuma Mustapha Salisu Gusau ya ce yau da gobe zan kasance da ku domin ji daga masana illar hakan ko alfanu. Mm. To shi kuma Yahya Abdullahi Bakori ya ce, ra'ayina akwai illa saboda na gwamnati za su ƙara mutuwa. To shi kuma Muhammadu Isa Kabalewa ya ce hakika wannan zai kawo ci gaban ilimi a Najeriya. To Hafiz ka amsa mana amsa mu na ƙarshe kenan a yau mun gode ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To yanzu kuma bari mu je ga wakilin sashen Hausa Hassan Tambuwal. domin jin karashin tattaunawarsa da farfesa bello bada na jami'ar dan podio a sokoto ana cewa ilimi a najeriya akwai matsaloli masu tattare da yawa da shi shin jami'o'i masu zaman kansu ne mafita ko ko jami'o'i na gwamnati ba ai ba su ba ma magana jami'a ko mai zaman kanta ko ta gwamnati ba shi ilimin na Najeriya gaba ɗai ya samu targaɗe tun daga ƙasa na farko. To da ya taso sama sai ya samu kariya to da yayyo kuma sama zuwa ga jami'o'i abin sai ya soma kare ƙashin bayan shi don haka an bar kyawu tun wurin zane. matsawar ba kumawa mun kai ga wannan ilimi na ƙasa mun fara gyara shi ba wanda nan ne ake samun waɗanda za su je a makarantun nan gaba ga firamare to su kuma makarantun nan gaba ga firamare a nan ne za a samu waɗanda za su je mai makarantu to ita firamare gaba ɗaya ilimi ya mummunan na ƙasa ya lalace domin wanda yake yana minista na ilimi ko shina kwamishina na ilimi a ƙasarsu ko shina shugaban hukumar ilimi za ka iske yana kai iya ne a makarantun ne masu zaman kansu kaiwa na gwamnati don haka hakikani bai san me ke faruwa ba sannan kuma a wannan wuri na firamare idan gwamnati ta ce ta yi budget da za ta kashewa to idan shekara ta kare ka zo ka bincika za ka iske a kuɗi wanda ta saki daga cikin abin da ta yi budget ba ta saki goma cikin dari ba yaya za a yi wannan ilmi shi ingantu to tun da ita foundation ta riga ta samu matsala to sauran wagi ne da zai zo sama to ba sai tsaya ba to wannan shi an masifa wadda ta cimma ƙasarmu Najeriya duk inda ka kewaya nan na firamare ya riga ya samu targaɗi. To mutane da yawa suna ganin cewa malaman jami'a ma da dama ko yawancinsu da ke karantarwa a jami'o'i masu zaman kansu ma'aikata ne a jami'o'in gwamnati kuma suna karɓa albashi a can to me yasa ba za su tsaya can su ba da ilimi ingantacce ba sai dai su zo jami'a mai zaman kanta wadda ake ganin cewa an fi ba ilimi mai nagarta a nan. Wannan magana ita ai haka take watan idan ka ɗauki malamin jami'a yau ka ɗauke shi aiki. Kafin ya zama cikakken malami na jami'a wanda yake an yarda da shi koyar sosai zai ɗauki shekara goma. Mm. Domin sai ya yi digiri yana da digiri na ɗaya ka ɗauke shi. Zai je shi digiri na biyu bayan ya ƙare zai dawo sannan je ya digiri na uku zai ɗauki shekara goma. Wace jami'a mai zaman kanta ke iya fara karatu ta ɗauki mutum tana bashi albarka bashi da komi da komi ta yi ta jira ne yana wajen wajen abin da ƙarin ilimi har shi kai kusan shekara goma ba shi yawa don haka waɗannan jami'o'i a duk inda an kafa su sun dogara akan malaman jami'o'in gwamnati waɗanda aka yi domin ita gwamnati ta je ta ba da horo ga nata malamai wasu sun kai doktoci wasu sun kai profesoshi to su ne fa take yi wa haya ai haya ne take yi wa za su zo su koyar a waɗannan wurare ta ba su dan wani abu watan kaga a can inda a jami'a su ta ainihin ba su da lokacin da suke ba da karatun wadda ya kamata kamar da domin sun raba kafa sannan za su zo nan wajen kwadigo kuma shi ma su yi ne sama-sama to wannan shi a bala'in da ke faruwa waɗannan jami'o'i kuma da suka kafu lalle lalle ba su da yawan malamai na kansu da suka ɗauka waɗanda sun dogara a gare su su ba su horo su yi komi babu su za su je su ɗauko waɗancan haya su zo su kuma waɗancan daga inda suke aikin su hankali kaga ya rabu biyu bahaushe na cewa wai dan taura biyu ba shi haduwa cikin baki lokaci guda. To farfesa wasu ɗalibai da yawa za ka ga sun kammala jami'a ko wato makarantar kimiyya da fasaha wato politikan ko kuma suna da diploma. Amma idan aka ce su rubuta takardar neman aiki application sai ka ga suna inda inda ko kuma in ka ga abin da sun ka rubuta za ka ga kamar wasan yara. Wannan ya nuna cewa wato ba a samun karantarwa sosai ko kuma ɗaliban ne ba su mai da hankali a jami'o'i wata kamar yadda na faɗa ne wannan fa ya samu asali tun sanda muka bari tun daga ƙasa inda ya zama kusan shine tushe shine ilimi na firamare tun yadda muka bari ya samu cikas muka bari ya lalace to duk wata gina fa da za ta zo domin wannan da ya gama firamare gashi shi kai ne gashi bai na ba bai na ba to tun da bai na ba haka an ka iza shi haka nan ya isa sakandare to ko da ya sakandare bai nina ba shi bai nina nan na firamare ba gashi an kai shi sakandare ya rabu da aiki ne na firamare a nan sakandare kuma an ja shi malaman da ke ko da shi a sakandare suna cikin watan hushi da hukuma domin babu ci gaba babu kuma sha'anin horo babu kuma sha'anin wani hakki na wani jin daɗi sannan ko babu kayan aiki sannan ko babu ginoni na kwarai don haka haka dai yaka jan su ana irin abin da aka ce mu watan jagiriri to ana tsakanin jagiriri waɗannan su ne za su wuce kuma su je makaranta ta gaba in sun je ta gaban su kuma malaman can gaba hankalinsu ya rabu biyu kaka za a yi su iya samun ilimi sannan su kansu yaran da suka shigo hankalinsu su wani ga wani abu da suka ce ma wai su dai su anshi kwali kana jin yaro na ce ma ni dai in samu kwalin nan wai yana nufin ya anshi wannan takarda ta satifiket, to shi domin ta bashi aiki ba ilimin da zai samu ba wannan abin ya taɓa ci gaban mu ta tattalin arziki da zaman lafiyar mu da siyasar mu da al'adun mu duk wannan abin ya kawo mana cikas gare su wato idan ana son a samu mafita farfesa dole ne a gyara a samar da kayan aiki ga ilimin firamare kenan ko shakka babu matsayar muna son mu samu mafita ai idan ka azagi ne ko da hawa ashirin ne za ka yi matsawar ƙasan nan baka inganta shi na wannan gini da za ka yi ba wannan gini roshewa shi da yan an dade da an shige shi hmm. amma matsawar tora na farko ka bi duka ka'idoji da an ka ce a yi an samu foundation na kwarai tushe to idan Allah ya so duk abin da zai biyo sama ba shi ba ba a fara gini daga sama ai daga ƙasa ake farawa to an bari ilimi na firamare ya taɓarɓare an bari malaman firamare sun wulakanta sun komo ba su da bambanci da su da almajirai masu yawo rariya rariya an komo ana karatu karkashin bishiya an komo azuzuwa na firamare a zaka cikin turɗakaki ba abin da ke ba yaro shawa yaya za a yi a ce wannan yaro shine zai isa makarantar gaba ga firamare a ce ce kuma ya zo makarantar gaba ga sakandare wai ya zama shi mai ilimi a'a ana da iya kai shi wajen aiki a yi ta shi ma da ɓoyo domin aikin ba iya shi ya yi ba abin da suke kokari me zai samu a wajen aiki. To farfesa yanzu da a ce ka ba gwamnati shawara ce irin shawara za ka bata a game da ilimi a Najeriya. To shawara da zan bata shine na farko dai lalle sai an koma ma tushen na an gyara shi. Dole ne. Ai a da idan ka tafi ga ƙauye a da daga sarki sai alkali sai master, Ai waɗannan su suka fi kowa daraja a ƙauye. master ba ƙaramin mutum ba ne. To yau an komo taggo ne ya yage riga ta ta yage sannan kuma lalle lalle yunwa ta ishe shi matsawar ba koma an kai an ka gyara ilimin firamare ba da gaskiya sannan kuma duk wani wanda an rike da mukami na gehen ilimi na gwamnati to dole ya kai iya na makarantun firamare na gwamnati babu zancen kana shugaban ma'aikata wadda ke kula da ilimin firamare ta jiha gaba daya amma a ce wai 'ya'yanka suna karatu makarantu ne masu zaman kansu babu wannan kana kwamishina na ilimi a ce 'ya'yanka na karatu makarantun ne na kuɗi ko a ce kana minista na ilimi a Najeriya amma ɗiyanka suna makarantun nan kuɗi a'a dole su kasance domin ta haka kai ma za ka iya gane matsalar da ke da ilimi ta hanyar iyalinka ta hanyar ƴaƴanka to wannan dole sai an gyara shi in mun samu gyara ilimin firamare to sauran ilimin muka duka za su samu gyaruwa insha Allah shi za aiki na koya koyarwa a makarantar firamare da kuma kayayyakin da suka kamata da kuma azuzuwan karatu da littattafai da kuma horo ga malaman nan na firamare da yi musu jarabawa a gane daga cikinsu wane ne ya kware wane ne bai kware ba wanda bai kware ba a kai shi ya ƙara samun ilimi ai a da haka ake yi ba ma korati ake yi ba a'a za a kai shi ya ƙara samun ilimi a komai mai jaraba a tabbatar da ya goge to in ya kasance kasan ta yi kyau to insha Allah sama za ta yi kyau Idan ana son a gyara wannan kamar yadda ka ba da shawara a gyara wannan ilimi na Najeriya ga inda ya kamata a fara daga ilimin firamare. shi ya kamata gwamnati ta ɗauki nauyin ilimin firamare ko ko a'a masu mutane masu zaman kansu su kula da ilimin firamare. ai ƙasa irin ta Najeriya wadda muke don mutum na birni ne amma in kana ƙauye kai wanda ya zamanta ba shi iya samu abin da ya ci kana cewa kuma shi ɗauki ilimin nauyin ilimin ɗani a firamare ai ba shi yawa domin shi ko abin da ya ci ba shi da shiya wahala ta ishe shi gwamnati wajibi ne a kowace ƙasa ta duniya gwamnati tana ba da tallafi ga ilimi kwari a ƙasa ɗin nan wannan ƙasan ita ke ba da tallafi gare shi da an je sama abin da mutum ka son shi zama ya rage gare shi idanu ne sun bude ya samu samu ilimi ya san abin da yake so amma ƙasa a sadda ake so a samu gini mai kyau wajibi ne gwamnati ta ɗauki wannan nauyi ba ma ta ɗauki nauyi kaɗai ba ta ƙara wayar da mutane ba ma shi kaɗai ba ta sa abin yara na shawa iyaye na shawa a wasu ƙasashe da suka ci gaba irin ƙasa ɗin nan ma ciyar da yara suke yi kwarai da gaske ba kai ke biyan kuɗin da ake ciyar da yaron ka ba ciyar da su suke yi domin za su tabbatar da yaro yana da ingantaccen abinci mai gina jiki wanda idan aka ware koyar da shi ba kwana yake yi ba amma in an je sama to kowa ya riga ya waye ya samu abin da yake so mai son zama injiniya ya san abin da ya kamata shi karanta ya zama injiniya mai son kuma ya zama malamin asibiti ya san abin da zai karanta mai son ya zama likita ya sani mai son Kushi kuma ya zama mai mulki shi ko ya san abin da ake son shi karanta in kana son ka zama soja kuma ka san abin da ka son karanta wannan daban ne amma dai kasan nan wajibi ne ta tallabi kayanta Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto kenan. Farfesa muryar Amurka ta gode. To madalla na gode mana Hassan. To madalla Farfesa. To jama'a har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu je ga hirar da na yi da Farfesa Tahir Mamman shugaban jami'ar Bez a birnin tarayyar Abuja. To salamu alaikum. Amu alaikum salam wa rahmatullahi barka. Ko za ka gabatar min da kanka? To ni ne mai suna Professor Tahir Mamman a Duniyar Shugabancin na Bez University a Abuja. Wato kai ne Vice Chancellor kenan na Bez University a Abuja. Ni ne Vice Chancellor na Bez University a cikin birnin Abuja. To masha Allah. Um, Profesa muna tattaunawa ne akan yawaitar jami'o'i masu zaman kansu kuma mun san jami'ar ku na base na cikin waɗanda ke da kwarjini sosai. To za ka iya mana bayani akan kowane irin tsari ne kuke ɗaukan malamai? Wato menene matakin ilimi mafi karanci da kuke ɗaukan malamai a kai? Malamanmu dai muna yawancin su kamar yadda kika sani eh, malamai da ake bukata a jami'a mutane ne waɗanda da daban-daban da kananan da na tsakiya da wadda kuma su kure karatu su sun kawo profesa profesa haka wato da digiri na farko da na biyu da na uku kisa profesa yana gaba da na uku shi ba to mu muna sa hankali a kan irin malamin waɗanda suka gama korewa a fanni da suke kuma waɗanda har yanzu sun samu digiri mai kyau daga inda suka gama alal misali kamar daga yawancin daga abin da ke cewa 2-1 kashi na biyu na sama a mm. digiri da ya fita lokacin da ya gama sannan kuma yawancin mun fi so waɗanda suke da digiri na biyu da na uku wato kenan mutane waɗanda sun ga sun nisa a cikin karatu a fannin da suke sun samu wani digiri biyu uku din don an sun shigo ba wani kuma damuwa na cewa sake tafiya karatu amma har yanzu muna kwafan waɗanda suke daidai waɗanda suka yi bai daidai suka zama karatu ba amma mu kamar raya su haka mere nan su To wannan ya saba ma ka'idan da hukumar kula da harkokin jami'o'i wato na NUC. A babu muna bin su har ma mu kore ma. Mm. Eh, don a jami'a a iya mutum wanda wanda ya gama digiri ma ba tare da ma samu na biyu ba ko wanda ya gama na fari za a iya dauke shi amma yana nan wanda ya ci jarabawansa da kyau shine ake bukata da irin su aka iya a dauke su a reno su har zo su yi digiri na uku ko a jami'a din ko a wani wuri daban amma mu a nan sa hankali akan yawanci waɗanda sun yi nisa a karatunsu don an kin ɗaukun wanda da sauran tafiyansa da yawa yana da an kawo su wani lokaci wajen a tsaren makaranta nan har yanzu mukan sa hankali a kan ma'aikata waɗanda malamin waɗanda sun yi na da aiki ko a gwamnati su yi nisa a cikin ayyukansu na gwamnati su wasu ma sun bari ko sun yi ritaya ko kuma sun bari da wani dalili mm. to sai su zo mana da wannan experience abin da ke cewa korewa din na na kan aiki ba kawai mm. na karatu ba na kan aiki har eh, to mutum yana yan mallake yana guda biyu lalle yana zama jari sosai a makaranta ɗaliban da kuke ɗiba makarantanku su ma menene mafi karancin makin jarabawa akan wanda kuke ɗiban su akai sauke san kowane shekara jam yake matukar ci kafin sa jami'a mu mukan danganta namu da abin da jam take fitowa da shi sanan daga can zuwa sama gaba daya don yawancin yawanci da ba sa kasa biyu zuwa sama haka mm. don a tabbatar cewa an samu ɗalibai waɗanda su suna da dan kokarin su a su zo ba tare da su su shiga makaranta ba sai su sha wahala ba. Hmm. To sannan kuma akwai waɗanda sukan ce ɗalibai waɗanda kilan sun da daga turai ko sun samu wani matsala ko kuma sun bar wasu jami'o'in a nan Najeriya suke zuwa jami'an ku na base wato transfer students. Eh. Kamar kuna da yawan su a cikin makarantanku me yasa yake haka? Eh to ba <laughs> muna da su da dama amma ba wai sun kasa ba ne da damacin cikinsu ba kasa wasu kai ba mm. da su cikin san hali da ke ciki akwai maganan kudi mm. akwai iyaye da da waɗanda sun tura 'ya'yansu zuwa waje sai daga baya ana samu dama wajen biyan kudaden makaranta da duk sabon na zaman rayuwa haka a can mm. tun da kudin exchange rate zai ya yi dan wahala da ya sa iyaye da dama suna dawo da yayansu yanzu sun fi so su dawo su su gama makarantar sana Sana na biyu su iyaye yanzu suna so 'ya'yan su kasance kusa da su don a sa ido a kan yadda harkar rayuwarsu yake da karatu su yadda za su ga in wani ya taso yaran suna kusa da su za su gan su amma kin ga suna waje akwai wahala wani abu ya taso sai an ji can sai ya biya da yawa a shiga jirgi a biya haka da irin wannan so shi yasa da dama cikin su sukan zo ma suka mana ƴaƴan a nan to kasancewa ma Abuja ya za musu abu ne wanda ke da amfani don yawancin iyaye da dama cikin su suna zama Abuja ko kuma kewayen Abuja ko kuma ko da ma mutum yana kasar ku da alal misali kin san zuwa abuja bai da wahala kamar sauran wasu wurare hmm. eh, sai shi yasa muka dan sami da dama amma ba wai lallai don sun kasa ba akwai irin su din ku waɗanda sun samu damuwa a yin da suka gama din to in sun zo muka dan ba su dama dan damuwa da suke da shi a sa hankali a kansu a samu a gyara ko you a watsar da yaran gaba daya sun sai mu hada hazo da iyayen gaba daya a samu a gyara 干啥呀？ To akwai wani tsari da kuke da shi inda kuka bambanta da sauran jami'o'i wurin yaye ɗalibai? Yanzu kamar wasu wuraren jagoyi da dama akwai inda ake samu da amana masu shaye-shaye da abin da ya kamata irin wani abin. to ba su sa damuwa ga harkar. babu wani tsari in yaro yana cikin wani hali na makarantar ta sa ido ko kuma ta da wani policy wanda za a gyara mu kuwa a jami'a namu akwai waɗansu sai muna sa ido a kansu su ehm, da wasu asibitoci waɗanda suke gari da masu eh, sa hankali irin psychology haka waɗanda suke lura da harkar yara mm. don abin da muka sa hankali a nan shine mu sa yara a gyara su wato kamar rehabilitation kenan a turance akwai sosai rehabilitation sosai a kowane yana nan eh, yaro ya laifi na ɗaya ba mu korin su sai dai mu haɗu da su da yayan da mutane asibiti ina wani lokaci sai a basu wata ko biyu ko uku ko shida duk yadda hali ya kama duk yadda yaron ya yi saurin eh, karban gyara da za a basa Mm. kajin sai mu yi kokarin mu hada hadu gaba daya mu gyara shi da irin wannan din muna da muna da shi sosai yana da karfi a nan makaranta shi kuma iyaye gaskiya suna jin daɗin wannan wannan abu to akwai wani misali kuma da zaka iya kawo mu inda kuka bambanta da sauran makarantu eh to kuma muna da nada mutanen masu kula da harkan yaro in daga shige ya shiga makaranta muka nada su mu ce kamar advisor haka waɗanda daga nan har zai su ga makaranta yaran su da harkan jarabawa da harkar rayuwarsu gaba daya makaranta wato kuna hada su da masu ba su shawarar yadda za su tafiyar da harkokin makaranta har ku yaye su haka harkokin makaranta da abin da ya shafi lafiyar su da dai eh, abin da dai zai ba su zama lafiyar na mutum na dan adam gaba daya mm. idan har zuwa yaye shi Yau madalla mun gode kwarai da gaske da wannan bayanin da kai mana farfesa Ma'adalla to a hirar da abokiyar aiki na Amina kenan ta da Farfesa Tahir Mamman. yanzu kuma bari mu ziyarci filin dafa-dafanmu ko mai wakilar sashen Hausa da magaran Tamar Abari ta jiyo mana a yau? to shi kuma wannan eh, abin gane wannan abinci ne kamar mu ce miki na nama nama ne na shanu gashi nan aka niko aka kawo da aka niko aka kawo shi an nika shi tare da kayayyaki haka su tafarnuwa da seleri wani ganye ne haka da muke sawa ana ce mishi seleri a turance da persil persil shi ma yana nan shi ma wani ganye ne mai kaman abin gan karoti amma seleri sunan shi to da su ne da tafarnuwa ake gamawa a nika mai so yana nasa dan a tarugu a cikin nika sai a niko miki a markaɗo miki shi mai kyau kuma tsoka ba mai zare ba ba mai eh, kitse ba kuma shi wannan tsokan naman shanu shi ne muka ɗauko muka kawo sai ki ɗauko ɗan gishiri kaɗan garin gishiri ki ɗan watsa a cikin shi in kina amfani da maji kuma sai ki sa mishi maji aron maji kenan ki sa dan kadan in biki amfani da shi kuma wala ba asa da gishirin kadai sai ki zo ki dauko kwai ko da ɗaya ne ko da biyu ne sai ki hasa kwai danyen nan sai ki saka a cikin wannan nama sai ki abin ga kin shi ki gama shi ki gama shi ki gama shi ki hada shi in ya gama ya kama jikin shi abin da yasa muke sa kwai a ciki dan saboda wurin suya kai ya watse hakan an sa shi cikin mai mai zayi ya cibre dan eh, ya cibre mm. to kina gani yanzu gashi nan mun yi cibri cibri cibire cibire na bullet kin sunan shi bullet to yanzu wannan cibri cibire da muka yi kuma cibire iri iri ne in kina so kina yin shi mulmule mulmule haka kina yin shi mai tsawo to shine yanzu gashi nan muke soyawa bullet kenan na nama shanu to yanzu shi wannan bullet in kika soya shi shi kadai ake cin shi ko a tare da frit ba ga kina ga dankalin turawa ba pom de ter mm. ga dankalin turawa shi kuma shine frit mun yayyanka shi mun yayyanka shi gashi nan yanka kanana kanana kanana yanzu dankalin turawan shi gashi nan in frit kin wannan eh, bullet kin wannan ya soyu sai mu kwashe kuma sai a zuba wani mai kuma sai a yi frit kenan wannan dankalin turawan soyayye da shi da wannan kin na naman shanu shine za mu gama mu ci tare shi dankalin turawan a soye sai ki gama sai ki dan abin ga ji in gane ko eh elmiya kadan kaman ta miya ta mutard ko ta mayonnaise haka ko dan atarugu da albasa ki yi ɗan miya ki da dan tumati ɗanye sai ki gama ki ci da shi dan jajjabi eh ana jajjagawa a ƙasa ko kuma kina soya shi a cikin mai duk dai yanda kike so dai hmm. eh muna soyawa ran kuma muna yin miyar ƙasa haka a ƙas da tumati ɗanye da albasa da ɗan tafarnuwa da ɗan gishiri kaɗan mai amfani kuma yana sa maji. shikenan sai ki gama ki ci shi da dankalin turawa soyayye tare da wannan buletkin nama soyayye haka ne. hafiz yanzu wannan magana naman nan bai ta maka da kwana kwaɗayi <laughs> ke dai na gani kamar ah, yau wallahi ga su can najeriya su kusa shan ruwa mu kuma yanzu ma muke farawa To masu sauraro a nan muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka mana ya bada umarni Daniel Brown da injiniyan mu na yau Mr. Bill Andrade tare da abokin aikina da ya taya ni gabatarwa Muhammad Hafiz Baballe, ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku sha ruwa lafiya. Kula da lafiya 'yan ƙasa, wannan